A shirinmu na Ramadana a yau za mu duba wani al'ada ta Malam Bahaushe na rarraba azumi zuwa goma ta marmari, goma ta wuya da kuma goma ta ɗaukin sallah, inda a mafi yawan lokuta da an shiga goma ta wuya sai ibada ta fara nauyi. A don haka ne dandalin VOA yau ya zanta da wasu mutane dangane da goma ta wuya, inda muke tambayar su ko an rage ibada ko aka san haka. bisa al'ada goma ta wuya mun yi goma ta marmari. a cikin goma ta marmarin nan daman kana ta kana da shirye-shiryen ibadu wanda ka shirya wa kanka na tanaji wanda za ka yi bisa taimakon kanka da kuma cika umarnin ubangiji saboda wannan wata ne wanda shi kansa watan ɗungurungun ɗinsa an ware shi watan ibada ne to kuma yana tafiya yana da kashe-kashe a cikinsa to akwai mu a al'adancenmu na hausanmu akwai goma ta marmari shine wanda muke yin ibada tun lokacin kana jin marmari sallah jira kake a zuwa fara to lokacin goma ta wuya ta zo shi kuma ladan yanzu ya daɗa ninkuwa akan waccan goman ta wuya to kuma lokacin mutane ibadar ta fara musu nauyi da kuma wasu buƙatu na rayuwa na zan yi wani abu to duk da hakan dai amma muna daurewa kaga a baya ina yin dala'ilu ina yin ishiriniya ɗaya yi sauka dala'ilu zan yi sauka ɗaiɗai ƙur'ani ina izu goma ishiriniya ina sauka eh, muna sauka duk kwana uku muna yin sauka to kaga yanzu kuma ya zama zan yi da la'ilu zan yi biyu idan Allah ya kai mu na goman karshe zan yi guda uku to a haka dai ake ta tafiya yanzu zan yi Qur'ani duk kwana biyar zan sauka zan yi sauka duk kwana biyar zan yi sauka idan kuma Allah ya kai mu goma ta wannan zan yi sauka uku to wannan shine dai abin da mu muke yi a cikin tunda muka taso akan haka aka dora mu muka ga muna yi kuma mu ma mun dora a haka muna so mu kuma na bayan mu su za mu dora su akan wannan abu ito a magana dai ta zahirin gaskiya shi lamari na ibada a koda yaushe ana son mutum ya kasance a cikinsa kuma musamman ga watan azumi ko da yaushe a cikin ibada mu da yake to amma abin da aka fi so shine wanda ko da ba a watan azumi ba an fi son adan yau idan kana ibada a ce kullum kana ƙara yin gaba ba a ce mutum yana ibada kuma yana yin yana yi ƙasa ba shi a sha'ani na namari na ibada da na addini an fi san kullum yawan kana mataki na ɗaya ka tafi mataki na biyu ka tafi mataki na uku har zuwa illa ma sha Allah kuma kamar dai da sani goma ta marmari goma ta wuya da kuma goma ta ɗokin sallah wannan al'ada ce ta bahaushe ba wai addini ne zo da shi ba amma dai abin da bai fi sani ya fi wanda aka fi sani kuma fi inganta cewa shine akan so a dagi da ibada musamman a goman ƙarshe na watan azumin ramadana wanda inda a wannan malamai suka faɗa cewa ana samun dacewa da daren lailatul qadari gaskiya dai indai ne a karanta da dai abin da nake ba abin da ya canja ina kokari ina maintain na wancan ibada nake kuma ina kokari na gana ƙara akan wanda nake yi a baya eto eh gaskiya ka san dai azumi yana ƙara tafiya da tunani yana ƙara yin hazaka domin samun dacewa ni dai gaskiya ni akan karan kaina da azumi ya ƙara gabato ƙarshe na ƙara jajircewa domin ina ganin kamar zan yi ban kwana da shi ina mai ƙara jajircewa ta fannin gurin tsayayen tsaya yi salloli na karanta kaf akan jam'i dan ba'ashan sannan kuma nakan tsaya in yi zikiri ga ubangiji subhanallah la illallah kala kala dai wanda nake neman kusanci ga ubangiji daga nan ne muka garzaya masallacin Sheikh Jafar da ke unguwar Sabuwar Gandu inda muka zanta da na'ibin masallacin Malam Muhammadu Sani Ahmad da ke kanan Najeriya yake kuma bayyana mana cewa babu wani kashe-kashen ibada a Ramadana tsakanin goma ta farko da goma ta tsakiya da kuma goma ta ƙarshe. An so dai musulmi ya jajirce wajen yin ibada a gaba ɗaya watan na Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Sunana Muhammad Sani Ahmad. na'ibi a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda yake sabuwar gandu. To, wannan magana ce mai faɗi, amma dai akwai aya ta cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu ta'ala aya da ta tabbatar da azumi. Farko farkon ta Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'aduda. A wannan aya a takaice Allah yana cewa ya ku wanda kuka yi imani Allah ya farlanta azumi a kanku kamar yadda ya farlanta wa al'ummun da suka zo kafin ku ba don komai ba domin ku zama masu takawa sai Allah yake cewa alal ladzina yutiqunahu waɗanda eh, walal zai tuquna fidyatun ta'amu miskin wato wanda azumi yake musu wahala eh to su wannan an ba su dama su ciyar da miskinai malamai suna cewa wanda kake ba wahala irin su da tsoho da kuma ainihin mata masu ciki to duk suna cikin waɗanda suke abin nan da kuma wanda yake da rashin lafiyar da ba a tunanin warkewa wadda ba a tunanin warkewa shine wa Allah zina tuqu na fidyatun ta'amu miskin sai Allah mun mun ta tadawa khairin fa huwa khairun wa anta sumu khairul lakum Eh, wanda kuma wato ya yi taɗawai wato ya yi abu mai kyau amma Allah ya ce ah, wato wanda wato wanda ya ƙari akan adadin da aka ce a bayar wato ya kyauta sai ce wa anta sumu amma ku yi azumi khairun lakum in kuntum alamu in kun kasance wato kuna da kun san ladan haka kun san nauyin haka to wato ku yi azumi din shi Allah ya fi so a yi kada mutum ya ya ga ɗayan larura kaɗan ya fake da ita ya ce zai yi abin nan yin azumin shi ne ya fi ah, saboda haka akwai masu larura wadda take ba ta kai a yi a ciyar ba su ce za su ciyar ba kowa aka ce ciyar ba akwai wanda aka ce ah, um, idan ba ku samu kun ba min ayyamin ukar wato ainihin sai ka lissafa wani kwanakin ba na azumi ba sai ku sai ku sai ku sai ku rama azumin a can wasu ba a yadda su wato ainihin idan mutum yana da rashin lafiyar da ake tunanin za ta warke to wato zai zai bar azumi ne zai sha ruwa kamar mai tafiya misali mai tafiya zai sha ruwa idan ya sha ruwa wa in ala safarin ko wa kuntun ala safar eh, fa'idatan min ayyamin ukhar idan kun kasance kuna wato ainihin halin tafiya to sai ku sai ku sai ku ci sai ku sha ruwa in ya Ramadan ya wuce sai ku biya adadin kwanakin da kuka sha to waɗannan suna daga ciki eh, akwai nasoshi da yawa sun siya wannan makam din to madalla da fatan musulmi za su amfana da abin da aka ji baraka bashir dandalin VOA